Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya hawa kuma ana iya samun mu akan rediyo alfa da ke kumasi na kasar Ghana haka kuma masu son su kama mu a yanar gizo suna iya kama mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba 20 ga watan satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mahmud a bamu ɗanɗan labaran wata gagarin girgizar kasa ta halaka mutane 149 a ƙasar mexico ana sukar jagorar ƙasar myanmar da kin amfani da kakkausan harshe wajen yin allah wadai da aika-aikan da ake zargin jami'an tsaron kasar sun aikata a kan musulmi 'yan kabilar rohingya sannan 'yan sandan birtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargi na da hannu a harin bam ɗin da aka kai a birnin london To, karin labaran kenan a cikin shirin kuma za ku cewa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya yi tsokaci a kan demokradiyyar Afirka a taron da ake yi a wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce a duk faɗin duniya babu ƙasashe biyu da tsarin dimokuraɗiyyarsu ya zo ɗaya. a abuja kuma ofishin wannan gidan rediyon ne ya shirya zauren tattaunawa da matasan kungiyoyin hausawa ibo da yarbawa ya duk wanda ya ga abin ya faru an samu zaman lafiya sosai saboda amma sai ka dage wanda ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba Har yau za mu kawo muku rahoton takon sakan da aka shiga tsakanin ma'aikatan gonar kukumba da gwamnatin jihar Taraba sai kuma sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sanar demokuraɗiyya a yau. Sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wata gagarumin magirgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai 7.1 ta auku a birnin Mexico da tsakar ranar Talata. lamarin da ya sa gidaje suka ruguje suka halaka mutane 149 yayin da wasu da ba a san adadinsu ba suka makale a cikin baraguzan gine-gine shugaban hukumar tsaron farin kaya louis philip puente ya wallafa a shafin twitter cewa mutane 49 sun mutu a birnin mexico 55 a jihar morelos 32 a jihar puebla 10 a jihar mexico sannan uku a jihar guerrero jami'an kasar sun ce adadin zai iya karuwa a nan gaba yankin da girgizar kasar ta fi shafa shine a jihar puebla mai tazarar kilomita 123 kudu maso gabashi da birnin na mexico shugaban kasar eric penenieto ya ce gidaje akalla 38 ne suka ruguje a babban birnin kafafen yada labaran cikin gida sun ruwaito cewa girgizar kasar ta yi mummunar barna inda aka samu katsewa wutar lantarki a baki ɗan birnin na mexico wanda yana ɗaya daga cikin birane da suka fi yawan jama'a a duk faɗin duniya fararen hula da tawagogin masu ayyukan ceto sun dukufa wajen neman waɗanda suka tsira da ransu inda kafofin yada labaran talabijin suka rika nuna su suna amfani da manyan mashina da gayar hannayensu suna tonon baraguzai da suka cunkushe shugaban amurka donald trump ya aika da sakon jajensa daga new york inda yake halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya yayin da ya gabatar da jawabinsa na farko a zauren taron majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwaran aikinsa na koriya ta arewa a matsayin mutumin roka wato wanda yake yawan amfani da makamin roka da ya ɗauki hanyar hallaka kansa da kansa shugaba trump ya yi amfani da wannan jawabin nasa domin ya gargaɗi hukumomin pyongyang kan cewa tafarkin da suke bi zai iya kai su ga halaka ya kuma faɗa a gaban zauren majalisar wanda ya cika makil cewa shirin gina makamin nukiliya da makamai masu linzami nau'in ballistic mai cike da kasada da koriya ta arewa ta sa gaba na babban barazana ga daukacin duniya ta yadda ba za a iya kimanta irin asarar rayukan da zai iya yi za a iya yi ba gabanin shugaba trump ya yi ya isa wurin jakadan koriya ta arewa a majalisar ya fice daga zauren taron kuma haka kujerarsa ta kasance babu kowa a kai har na tsawon mintuna 42 da shugaban na amurka ya kwashe yana jawabi shugaba trump har ila yau ya taɓo ƙasar iran da kakkausan murya inda ya kwatanta gwamnatin a matsayin mai mulkin kama karya wacce ke fakewa da tsarin mulkin demokuraɗiyya shugaba trump wanda ya yi maganarsa daga na'urorin karanta jawabi na teleprompter guda biyu ya zargi hukumomin tehran da amfani da arzikin kasa wajen tallafawa kungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke kashe musulmai da basu ba su gani ba da da kai hari akan ƙasashen larabawa da isra'ila da suke makwabtaka da su jagorar kasar myanmar aung san suu kyi ta yi allah dai da cin zarafin bil'adama da ake a jihar rakhine da ke yammacin kasar inda wani rikici da har yanzu yake faruwa ya yi sanadin ficewar sama da musulmi 'yan kabilar rohingya dubu ɗari hudu zuwa bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar a 'yan kwanakin nan sai dai a wani jawabi da aka yi zaton za ta yi tun da farko a napitau babban birnin ƙasar a jiya talata suci wacce ta taɓa karɓar lambar yabo ta zaman lafiya ta yi fur da ta ƙi ta amince da cin zarafin bil'adama jami'an tsaron ƙasar suka yi waɗanda aka zarga da aikata kisan ƙare dangi hakan sa kasashen duniya suka yi ca a kanta saboda kin fitowa da ta yi taitir da lamarin da babban murya an san suci dai ta soke zuwan ta babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a nan amurka da nufin tsayawa ta magance rikicin a lokacin jawabin nata jagorar ta miyamma ta faɗa wa wasu jami'an diflomasiyan wasu ƙasashen waje da suka halarci taron jawabin cewa ƙasar ta miyamma ba ta tsoron a gudanar da bincike a kanta sannan ta faɗa cewa duk wanda aka samu da laifin cin zarafin bil'adama ko kuma ta da wata husuma za a hukunta shi amma kuma ta ce za a gudanar da hukuncin ne akan wanda aka samu da laifi idan aka samu kwakwara hujja da ta nuna cewa ya aikata laifin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc 'yan sandan burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zarginsa da hannu a harin bom ɗin da aka kai a tashar jirgin kasa da ke karkashin ƙasa a birnin london wanda ya raunata mutane sama da talatin headquarter 'yan sanda a jiya talata ya ce an kama mutumi mai shekaru 25 ne a yankin birnin newport, newport wales inda 'yan sanda ke gudanar da bincike akan wani gida ko da yake sun ki fitar da cikakken bayani game da wannan bincike a ƙarshen makon da ya gabata an kama wasu mutane biyu da gaskinsu akwai wani ɗan gudun hijira mai shekaru goma sha takwas ɗan asalin ƙasar iraki wanda aka kama a yankin dova mai tashar jirgin ruwa da ke jigilan fasinja daga birtaniya zuwa faransa sannan an kama kuma wani ɗan asalin siriya mai shekaru ashirin da 21 a yankin howlov da ke ɗauke da filin tashin jirage na hetro a wajen garin birnin london yanzu haka mutanen suna hannun 'yan sanda amma ba a tuhumi ko da ɗaya daga cikinsu ba a hukumance bam ɗin wanda haɗin gida ne ya fashe a lokacin da tashan jirgin ƙasa na Parson Green na cike makil da mutane. dakarun kawance da amurka ke jagoranta sun ce sojojin sira da ke samun goyon bayan rasha sun tsallaka kogin euphrates da ke yankin daryl zur a wani yunkuri na kwato ikon birnin matakin da ka iya haifar da faɗan fito na fito da dakarun da amurkan ke mara baya a gabashin birnin mun samu tabbacin cewa rasha da dakarun gwamnatin siriya sun matsa zuwa gabashin kogin na euphrates in ji kakakin dakarun kawancin da amurka ke jagoranta kanar ryan dylan a wata ganawa da da murya amurka a jiya talata fafutukar mallakar birnin na darul zur wanda na ɗaya daga cikin manyan tungar mayakan is a siriya ta faro ne tun daga farkon watan nan dakarun siriya waɗanda ke samun goyon bayan mayakan sa kai na 'yan shi'a da tallafawar sojin saman rasha sun fara matsawa zuwa yammacin birnin inda suka yi nasarar karɓe ikon wani yankin birnin da ya shekara uku a hannun dakarun siriya a ɗaya bangaren kuma dakarun syrian democratic forces da ke samun goyon bayan amurka sun fara kai wani farmaki na daban daga gabashin birnin inda a hankali har suka kwato wani yankin da ke gabashin kogin shi da gin na euphrates wanda ya ratsa cikin birnin ya zamanto wata alama da ta raba bangarorin biyu wanda suke mai kallon yanki ne da ba a gubza faɗan sama tsakanin dakarun da amurka ke mara baya da wanda rasha ke goyo labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka Shugaban mu faro rahoton tattaunawar da aka yi a taron kungiyar tarayya Afirka a wajen taron Majalisar dinkin Duniya ga kuma Sarfilo Hashin Gumel da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A gefen taron kolin da ake gudanarwa a birnin New York an gudanar da wani taron tattaunawa tsakanin mambobin kungiyar tarayya Afirka da jami'an Majalisar dinkin Duniya domin neman hanyar da ƙasashen Afirka za su ƙara taka rawa wajen gudunmawar da suke baiwa Majalisar Ɗinkin Duniyar da kuma tattaunawa kan hanyoyin da kasashen afirka za su bi domin samun cin more shirye-shiryen da ke akwai a majalisar ɗinkin duniya da yake zama shugaban ƙungiyar tarayyar afirka kuma shugaban ƙasar gina alfa kwande ya halarci taron inda ya jawabi kan batutuwa da dama da suka hada da buƙatar da ke akwai ta sake samar da sabon tsarin gudanar da ayyukan ƙungiyar ya kuma yi magana kan yaƙi da ta'addanci da ake yi a wasu ƙasashen afirka da ma hanyoyin da za a bi don samar da ci gaba a nahiyar baki ɗaya. A ɗaya ɓangaren kuma, taron ya samu halartar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, duk da yake dai bai yi wani jawabi ba, amma ya zauna ya saurari ƙasidu daga jami'an ƙungiyar tarayyar Afirka. Ganin batun dimokuraɗiyya na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna, ya sa na tambayi Obasanjo yadda yake kallon dimokuraɗiyya Afirka. There are no two democracies in the world that are exactly alike. For instance, we have presidential democracy in Nigeria. Now, when they cast their vote, the, uh, the contestant who had the majority popular vote may not be the president because they have other qualifications Ya ce a duk faɗin duniya babu ƙasashe biyu da tsarin dimokuraɗiyyarsu ya zo ɗaya. Wato dai kowace ƙasa na da irin nata yanayin yadda take gudanar da nata tsarin. An kammala taron ne da jawabai daga wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka naɗi bayanai domin su isa su gaba. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin New York. To madalla daga birnin New York sai birnin Abuja inda ofishin wannan gidan rediyon ya shirya wata tattaunawa ta musamman tsakanin shugabannin matasan Hausawa, Ibo da Yarbawa. Ga Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. Na yanzu za a bi na gaskiya duk wadda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai. Saboda amma sai ka daga ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka ba za ka yi magana ba. to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya a pop bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta sun haramta ta eh, haramta ta eh. eh ta ci da an samu an samu zaman lafiya sosai Steve Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan kabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta kungiyar IPOB ta 'yan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasan suka ɗauka. ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta yarima shatima shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewa ya ce sun gano makwancin nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a aba a guguje muka je kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari ni ne ce in wannan zama muka yi magana a kan cewa kar a mai da martani a kan abin da ya faru na shi na da wasu sa kayan yan arewa suka ce su ma mu kada wannan malamin muka ce su sa kayan a yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yi da yan yamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ya ba mana kan wannan abu kuma sun yi bayani masu sun ba mana wannan aikinmu ne a tasa gudumawa aziz olasunbo saka ya aza laifin irin goyon bayan da Nnamdi kano yake samu kan rashin ayyukan yi. Na gan ke Nnamdi kano wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya suna da aiki ne aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba ruwansu da wannan biyafran zaman lafiya fi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haɗa Najeriya, Allah ya kyauta a can jihar Taraba ko Ibrahim Abdulaziz ne ya aiko mana rahoton da ke cewa ma'aikatar gonan kokumba mallakan gwamnatin jihar sun gudanar da zanga-zangar lumana akan rashin gaskiyar da suka ce ana son a yi musu. Ga Ibrahim ɗin wasu kenan ma daga cikin ma'aikatan katafaren gwamnati hukumar nan da gwamnatin jihar taraba ta yi wato green house yayin da suke gudanar da wata zanga-zangar lumana bisa salamarsu da gwamnatin jihar ta ce ta yi shi dai wannan gonan wanda ma aka ce an kashe kimanin naira biliyan uku wajen gina shi zai ko samar wa 'yan jihar da ma gwamnati karin kudaden shiga kuma wannan borin na mako zuwa ne a kusan kasa da makonni biyu da ziyarar da mataimakin shugaban kasa yemi osin banje kawo jiya taraba inda mako aka kai shi wannan katafaren gonan kokumban to sai dai ko tun ma ba a je ko ina ba tuni fa yakin ya sama fuskantar matsaloli musamman ma ta fuskacin ma'aikata da suke zargin shakulatin bangaro da kuma nuna son kai ma'aikatan da sun koyi zargin cewa tun farko gwamnatin jihar ta ma so biyan su ne da naira dubu hamsin ga su kafin daga bisani kuma lamura suka canja inda ko aka koma ana biyan su naira dubu talatin batun da ko suke cafa da lauje a cikin nadi. Yau an sake kore mutane 26 ba tare da wani takamaiman dalili ko ga abun da muka yi ya sa aka kore mu ba. Abun da ya dame mu kuma ana kawo wayanda ba su ne 'yan taraban da ya kamata su ci wannan abun ba. Mu 'yan taraban ba mu ne muke muke moran abun da gwamna namu ya kawo da mu mora ba. Wayanda sun fito daga wani wuri sun zo kwafanci kuma federal government na biyan su su ne su zo suke jin daɗi kuma an kai su wurin sanyi ana biyan su dubu arba'in. to sai dai koma da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zargen da ake yi kwamishinan harkokin noma na jihar taraba mr david ishaya ya mako bai na manema labarai ce ai tun farko makon taragi na ka dauke su bisa yarjejeniyar cewa za a biya mutum ne bisa sa. staff here are asked to be well behaved and make sure they finish their tasks to gaskiya ba haka zance yake ba fa domin wannan ka ta fara gona na kuma da kuke gani gwamnati ta samar da shi domin samun riba ba wai kai ake kashe kuɗi babu riba ba ai don yan jihar taraba aka yi to kuma ta yaya za a ci zarafin wasu ai wannan gonar zamani ce kuma dole ne a tafi da tsarin da ya kamata domin samu riba amma ta yaya za a tara jama'a alhali babu aikin da suke yi a cewar kwamishinan harkokin noma na jihar taraban those ones that are no longer necessary to be kept on the payroll eh, have been eh, removed kawo yanzu ma dai halakar kungiyar kwadago a jihar basu ma ce komai ba tukunna bisa sallamar waɗannan ma'aikatan kokun ban yayin da su ko yan gwari wanda ma suke wannan sana'a suka soma bayyana ra'ayinsu ne da cewa wannan matsalar ce ba ta shafe mu saboda mu ba mu damu da wannan ayyuka da suke te ba saboda mu baya amfanan mu so hakika mu na jos muke siya na taraba in aka kawo shi da hayes idan ya yi kokari ya kwana uku lalacewa ike yi idan mun kawo wannan na jihar taraba sukan saya suka je da shi kwana ɗaya zuwa biyu ya lalace na kuma yana kaiwa sati ko da ya yi yalo suna karɓar su hakan suna saye suna amfani da shi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na ƙauna ku. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha takwas. Ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. gaske ne gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun taka tsarin mulkin ƙasa da suka haramta ƙungiyar 'yan aware ta IPOP? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Makon jiya bayan aron gama da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da 'yan ƙungiyar aware ta IPOP da kuma daga bisani 'yan kungiyar suka fara kai hare-hare kan farar hula ciki har da 'yan arewa mazauna yankin gwamnonin ƙasar ibo suka yi wani taron gaggawa suka haramta kungiyar a kuma daidai lokacin ne helkwatar tsaro ta najeriya ta ayyana kungiyar ta ipop a zaman ta 'yan ta'adda kwatsam ranar litinin kafofin yada labarai a najeriya musamman wasu tashoshin talabijin suka ba da rahoton cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki ya ce matakin haramta kungiyar ta IPOB da kuma ayyana ta a matsayin ta ‘yan ta'adda sun saba tsarin mulkin Najeriya. Domin haka ne muka gayyato masanin harkokin shari'a barista Modibo Bakari domin taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda. Kuma nan kai tsaye na tambaye shi shin gwamnonin na yankin ƙasar Ibo sun kwafsa ne da suka haramta ƙungiyar IPOB yi gwargwadon abinda tsarin mulki ya ba da gwamnoni iko su yi a matsayinsu na gwamnoni wanda aka kafa ofisoshinsu a kan sashi na 176 da kuma ayyukansu da aka sa a ƙarƙashin sashi na na 176 ƙaramin sashi na biyu gwamnoni su ne suke da wakilcin jama'a ko haƙƙi yara ta a kansu a tsarin mulkin Najeriya su kiyaye doka da oda wato a matsayinsu na abinda ake kira a turanci chief executive officers na jihohin da suke zama gwamnoni a wuri to kowane gwamna a wannan matsayi a tsarin mulkin najeriya shine chief uh, security officer na jiharsa mm. to don haka idan do, abu ya saba doka ko aka nuna barazana ga tsaro na zaman lafiya ko wani abu a jiharsa wanda ya saba wannan to a rantsuwar da ya yi na kare tsarin mulkin najeriya wanda kuma tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi na zaman lafiya, zamantakewa da kuma tsaro a cikin wayansu muhimman abubuwa wanda ya kamata kowane jami'in gwamnati wanda yake rike da wannan ofis na gwamna farkon abin da zai fara lura da su kenan. To me a fahimtar ka menene ya saba tsarin mulki da ha shugaban majalisar dattijai zai fito ya ce mataki da suka ɗauka ya saba tsarin mulki. To shugaban majalisar dattijai da na ji labarai a ban san inda hurumin na dan majalisar tarayya ko da a wani bangare yake a ƙasar nan inda ya haɗa da ayyukansa na abin da ya shafi wata jiha ko da ma jihar da ya fito to ban san inda ya samu ko inda ya dogaro a wannan hujjar ba amma na ɗaya ma tukunna abin da za a lura shine wannan ma wannan kungiya da ake faɗa ai ma ba ta da rijista a dokar Najeriya a ƙarshen dokokin Najeriya ba ta da ma rijista ba wata ƙungiya da aka sani da wannan sunan. Don haka farko ma abin da gwamnoni suka ayyana ba ma soke ta suka yi ba, a haramta ta suka yi domin ita dama haramtacciya da ba ta da wani rijista a Najeriya wanda a ƙarƙashin dokar Najeriya aka ba ta izini na yin abun da wannan ƙungiyar take yi. Hukumar tsaro ta Najeriya a ƙarƙashin sojojin Najeriya sun ayyana wannan ƙungiya ta IPOP a matsayin ƙungiya ta 'yan ta'adda. wannan ma shugaban majalisar dattijai yana da ja a kai ya ce ita rundunar soja ba ta da hurumin ta ayyana wata kungiya a zaman ta 'yan ta'adda da sauransu nan fa nan ma yana da madogara? Eh to wannan ma ayyana kungiya ko aikin wani mutum ko kuma uh, gungun mutane akan aikin su aikin ta'addanci ne wannan ba mutum ne yake ayyanawa ba dokar ƙasa ce wanda ake kira wadda yanzu ake amfani da ita a Najeriya Terrorism Act na 2011 wanda aka sabunta a 2013 wato dokar na hana ta'addanci ko ayyukan ta'addanci a ƙasa ita dokar ta shimfila menene aikin ta'addanci da kuma waɗanne ne ayyukan ta'addanci da kuma waɗanne mutane ne ake kira 'yan ta'adda da kuma masu taimakon ta'addanci. Maganar anan ita rundunar sojojin Najeriya tana da hurumin ta ayyana wata ƙungiya a zamanta 'yan ta'adda ko kuma dai sai shugaban ƙasa ko kuma wani jami'in gwamnati. A'a, ai rundunar sojojin Najeriya wadda aka kafa ta a ƙarƙashin sashi na ɗari biyu da goma sha bakwai wanda kuma ayyukanta sun haɗa har zuwa ƙaramin sashi na wannan sashin ƙaramin sashi na biyu ai suna da hurumi su taimaki eh, rundunonin eh, tsaro na cikin gida kamar su jiran police da kuma waɗansu rundunonin tsaro idan har shugaban ƙasa ya umurce su don haka idan suka je bakin daga ko fage ko fafataka duk abun da suka tabbatar zai iya aiwatar da aikin su a bisa ga doka su cimma burinsu. don babban manufar da kuma buri na wannan dokar ma da kuma duk wani wanda yake aikin tsaro tabbatar da tsaron ne da kuma ha, ka, ya kiyaye doka da oda da kuma ba da zaman lafiya ga mutanen da suke zama a wannan wurin ko ko kuma kungiyoyi ko kuma hukumomi da suke zama a wannan wurin. Daka idan Najeriya abin nan suka ce sun ayyana, ai ba sun ayyana shi ne a kan matsayinsu ne da shi za a yi hukunci ba ne. Akwai matakai da ake kuma doka bata ce idan a sashi na biyu na wato wannan dokar ta haramta ko hana ta'addanci a ƙasa wato terrorism act wanda ɗazu muka faɗa a sashi na biyu hanyoyi da aka nuna ba a nuna idan jami'an tsaro ko wani jami'in tsaro ya faɗa ya ce ga wannan ƙungiya ko ayyukan da suke yi ya taka wannan dokar ba a ce wai ba za a ɗauki 'yannan matakai da aka shimfiɗa a cikin doka ba ne a matakan gaggawa da ake ɗaukawa dama za a wato ko da ko loyan gwamnati na ƙasa attorney general na federation ko kuma shugaban eh, yan sanda na najeriya wato inspector general of police ko kuma national security advisor wato mai ba da shawara ga shugaban kasa akan harkokin tsaro dukansu kowanne daga cikinsu yana iya tinkarar kotu ya rubuta ya kai ma kotu ya nemi kotu su ayyana. Jami'ai ko kuma mutane da aka danka amanan tsaro a jihohi da suke shugabanci. Um, a wannan matsayi da suke da shi shin suna da yanci su cewa sojojin Najeriya su janye daga kan tituna tunda su ne manyan jami'an tsaro a jihohinsu ko ba su da umarnin ba su da hakkin su ga sojoji haka? A'a ba da umarni ga sojojin Najeriya ko kuma 'yan sandan Najeriya ko kuma hukumomin tsaro wanda suke gargashin gwamnatin tarayya wannan kwashokan ya dogara ne akan shugaban kasa ne. Wannan hurumi ne na shugaban kasa a gargashin sashi na ɗari biyu da goma sha bakwai na ƙaramin sashi na biyu shugaban kasa ne yake da wannan fawa da kuma ƙarƙashin ayyukansa na shi ofishin shugaban kasa wanda shi ma aka kafa shi na ƙarƙashin sashi na ɗari da talatin na sashin mulkin eh, tsarin mulkin Najeriya shine kada yake da wannan hurumin sai dai idan akwai abun da suka suka duba ya keta kamar ayyukan da sojoji suke yi bisa ga tsarin mulki sai su sanarwa shugaban kasa sannan sai shi shugaban kasa ya bada umurni abin da ya dace a yi a gargacin tsarin mulkin Najeriya daka gwamnoni ba su wayannan da suka tafi suka shigo wayannan da umurni shugaban kasa gwamnoni ba za su iya bada da wani umurni wanda ya saba da umurni shugaban kasa ba ba zai yi haka ba Masaro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin barista Modibo Bakari da Cibahiro dododo wadda ya da sautin shirin da kuma Benjamin Gawon wadda ya taimaka gaya wajen ganin shirin ya haɗu, a nan nisa habai mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To mu zama lafiyan kafin mu karkare ga Mahmud Lalo ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Wata gagarumar girgizar kasa mai karfin maki bakwai 7.1 ta auku a birnin Mexico da tsakar ranar Talata lamarin da ya sa gidaje suka ruguje suka halaka mutane 149 yayin da wasu da ba a san adadinsu ba suka makale a cikin baraguzan gine-gine. shugaban hukumar tsaron farin kaya luis philip puente ya wallafa a shafin twitter cewa mutane 49 sun mutu a birnin mexico 55 a jihar morelos 32 a jihar puebla goma a jihar mexico sannan uku a jihar guerrero jami'an kasar sun ce adadin zai karuwa a nan gaba yankin da girgizar kasa ta fi shafa shine a jihar puebla mai tazarar kilomita 123 kudu maso gabashi da birnin na mexico yayin da ya gabatar da jawabinsa na farko a zauren taron majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwaran aikinsa na kore ta arewa a matsayin mutumin roka wato wanda yake yawan amfani da makamin roka da ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa shugaba trump ya yi amfani da wannan jawabin nasa domin ya gargaɗi hukumomin pyongyang kan cewa tafarkin da suke bi zai iya kai su ga halaka ya kuma faɗa a gaban zawar majalisar wanda ya cika makil cewa shirin gina makamin nukiliya da makamin masu linzami nau'in ballistic mai cike da kasada da koriya ta arewa ta sa a gaba na babbar barazana ga daukacin duniya ta yadda ba za a iya kimanta irin asarar rayukan da za a yi ba jagorar ƙasar myanmar aung san suu ta yi allah wadai da cin zarafin bil'adama da ake a jihar rakhine da ke yammacin kasar inda wani rikici da har yanzu yake faruwa ya yi sanadin ficewar sama da musulmi 'yan kabilar rohingya 400 zuwa bangladesh da ke makwabtaka da kasar a 'yan makonnin nan sai dai a wani jawabi da aka yi zaton za ta yi tun da farko a na fita babban birnin kasar a jiya talata suci wacce ta taɓa karɓar lambar yabo ta zaman lafiya ta yi haifar ta ki amincewa da cin zarafin bil'adaman da jami'an tsaron kasar suka yi waɗanda aka zaga da aikata kisan kare dangi hakan ya sa ƙasashen duniya suka yi ca a kanta saboda ƙin fitowa da ta yi ta yi tir da lamarin da babban murya. 'yan sandan birtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargin na da hannu a harin bom din da aka kai tashar jirgin kasa da ke karkashin kasa a birnin london wanda ya raunata mutum sama da talatin to madalla da takaitattun labaran mu kawo kasan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya gabatarwa sai cubahiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu jimmy cook ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri